والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه فذكروا ومن أسباب التعصب للمذهب daga cikin sabubba na ta'assubanci ga mazhaba nam hukum al'adat as-sayyi'a wato yin hukunci da al'ada mummuna bin nufus eh, al'ada mummuna a cikin rai kama afadan al'allama ibn qayyim kamar yadda al'allama ibn qayyim al yi ya fa'idantar da mu fi kitabi miftahu darus sa'ada eh, ya mana bayanin daga cikin sababan taqlidi akwai ta'assubanci ga mazhaba a ta'assubanci abin kai hukunta al'ada mummuna a cikin rai idan wata al'ada mummuna ta yi tasiri a cikin rai sai ta kawo taqlidi da ta'assubanci ala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama mani wal ilf wal adda wato shi mani'u na ainihin sako da al'ada walmansha da kuma ainihin wato inda mutum ya taso A gane akwai ainihin mani'u na inda mutum ya taso idan mutum ya taso a gari ana yin wata al'ada sai wannan al'ada ya hana shi bin sunna da shi iri-iri ya san gaskiya ba zai kibi na ba gane wannan oh. yanzu ga al'ada na turkusu a wasu garuruwa kaga wani al'ada mutane sun san bashi da kyau amma kuma ci gaba suke yi da yi saboda an taso an ga ana yi ya zama ciki. na'am wa inna al'ada qad taqawwa taqwa taqwa ta tagliba ta tagliba hukm tabia lalle al'ada ta kai karfi har ta rinjaye hukuncin dabi'an mutum sai ga ka ya saje da al'ada kana so ka bari ya gagara fa lihaza kila saboda haka aka ce hiyar ɗabi'a a saniya ita ce ɗabi'a ta biyu A gane hmm. al'ada ita ce ɗabi'a ta biyu ƙarfi gare ta nam fayurabbar rajul alal wato sai a tarbiyyantar da mutum akan wata magana wayan shau alaihi sabiran ya taso akan wannan magana tun yana ƙaramin yaro sai zuciyar shi ya tarbiyyantu wani haka ran shi ma ya tarbiyyanci a kanka kamar yadda naman shi da ƙashin shi yake tarbiyyantuwa a kan abinci ko mm. naman mutum da ƙashin shi ya saba da wani abinci yau da gobe da almuta da wanda aka saba wala ya aqilu nafsuhu illa alaiha almuta da ne wala ya aqilu nafsuhu illa alaiha an wuce wannan tun alal giza a rubuta da wala ya kiri nafsu illa alaiha kuma ran shi baya hankaltan komai sai dai akan wannan abun abin da ya saba din nan da shi ne na waya summa ya shi ilm wahalatan wahida to bayan ya riga ya saba da wannan al'ada ya zama to naman shi da fashin shi da jinin sa, sannan sai ilimi ya zo mai lokaci daya yuridu izalatana ilimi ya zo yana so ya kusar da wannan al'adar. ya kuke gani wa min ilimi na so ya fitar da wannan abin daga zuciyarsa kuna ganin zai yi lokaci kaɗan ilimi ya iya cire masa wannan abin idan malami ya zo ya ga mutane sun saba da wani abu kawai sai yana so ya cire shi lokaci daya a nan ne zai ga bala'i mutanen za su tashi sosai su yaƙe shi su zage shi su aibanta shi saboda yana so ya yaƙi al'adarsu. an gano wani ko amma ya bi a hankali a hankali yana cizawa yana hurawa yana cizawa yana hurawa a hankali sai ya zare musu wannan abun tare da su saboda al'ada yana da ƙarfi sosai an gane ga masu da'awa su lura da wannan duk abin da mutane suka saba ne suka taso a kan shi kace zaka cire musu shi to za su zara takobin yaƙi da kai to kai din nan zaka yi amfani da hikimomi da dabaru wajen hana wannan abu an gane wannan ko in ka ce za ka hana lokaci ɗaya to da kai da su gaba ɗaya za ku wahala ila ma kai ka fi wahala sai sun galabaitar da kai idan da fata da wannan ka duba manzan Allah da yazo ai cewa kai inna wajanna a ana ala ummati ai mun samu iyayen akan wata al'ada kuma mu din nan wato wannan hanya zan ba wanda ya hana mu saboda haka malamai masu da'awa suna cewa an daɗe ana komawa tsakanin al'ada da addini kusan mafi yawan lokaci al'ada yakan rinjaye addini in ana faɗa sai ga addini ya zo amma ko mutane in mutane sun gana ma sai su amshi addinin sai su haɗa da al'adar su cakuɗa hmm? yanzu irin wannan kaga ana addini ana kiɗa ai wannan kiɗa da rawan al'ada ne amma da wayo aka shigar da shi aka musuluntar da shi aka ce musulmi ne shi ko har ma ya zamanto an shigo da shi wasu masallatan sai ga ustaz dama can al'adar su ne kiɗa da rawa to tunda al'adar su ne kiɗa da rawa musulunci yanzu ya ce babu kyau to da karfin tsiya sai an samu wanda ya shigo da shi ya ce musulunci ne saboda ba a so a rabu da al'ada din an gane wani ko to ire-iren wannan kaga turkuso din nan al'ada ne na wasu misali malamai sun yi wa'azi ba kyau amma da karfin tsiya za a shigo da shi musulunci a nema masa matsuguni a musulunci alhali ba shi da shi an gano wannan to wannan duk ne na'am wa in a mawdi'aha kuma ina ne wai ilimi yana so an a mawdi'aha hmm. ya zauna a wajen al'ada ilimi yana so ya kwace ma al'ada matsayi ya zauna a wajen hmm. fa ya asuru alaihi intiqal sai ainihin cirantuwa ya wuyata a gare shi shirantuwa daga wannan al'ada sannan gushewan gusar da wannan al'ada gushewan shi sai ya wahala a gare shi wa hadha sabab wa in kana ad'af aful asbab wannan sababi duk da shine mafi raunin sababba ga ma'ana huwa aglabuha amma fa shi ya farin jayi alal umma kaga masu al'ada an ka tambaye su hujja ba su da hujja amma kuma duk da haka wato sai ka sha wahala zaka yi gusar da shi sai ce ma malam wane ya zo ya rayu kan wannan al'ada bai ce komai ba malam wane mun san ya fika bai ce komai ba dole ne sai ka yi ta kokarin kariya kana kana wa'azin tsada to aka maka lawo ka fi malam wane daraja ne in ka ce eh su watsa su baka in ka ce a'a to ai wannan malam wane da kace ya fi ka daraja bai bar duniya ba ce da shi ake yi duk wayan al'adu da kake magana sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in malam wane yi kuma ya fi ka. in ka ce ƙarya ne ya ce to inna lillahi wa inna wani ƙaramin yaro yanzu ya zo ya rena shegewa ne to dole a matsayin ka na mai da'awa sai ka san yadda zaka bada amsa abun an gano wannan ko to wannan shine shine mafi raunin sabubba amma kuma shine mafi rinjaye ga al'umma na mu arbabul muqalat da ma'abota maganganu na aƙida da addinai eh wasu malamai matsorata ne kasan wani malami bai iya fitowa ya inkari munkari kuna ya gani wani kuma ya gani yana ganin in yace zai yi inkari zai iya janyo bannan da ya fi sai ya shigo kowanne ya danganci irin yadda al'amarin yake

الدرر البديع بسم الله الرحمن الرحيم هذا العلماء في صحة هذه الأحاديث ما لم يسمت في أصاب العلماء في صحة هذه الأحاديث ما لم يسمت فأكن وجن إنجن شوية إنها لسان الأحاديث الواردة على افتراك الأمة هذه السنة تكذوكر ربوع الأمة قد وردت بأسانيد كثيرة بأسانيد كثيرة هذه السنة تكذو دنقني الأمة sun zo da isnadoji masu yawa faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam jam'un kasir min sahaba hakika taro masu yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka abi huraira kama abu huraira wa abi umama da abi umama al-bahili wa anas bin malik da anas bin malik wa abi darda da abi darda wa jabir bin abdullah da jabir dan abdullahi wa abdullahi bin amr bin al-as wa asla na'am wa muawiya bin abi sufyan wa sa'd bin abi wa aw bin malik al-ashja'i radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda ga baki daya fa hadhihi al-ahadith ma kasaratuha ikhtalafa al-huffaz fi sihhatiha wannan hadisi duk da yawanta malaman hadisi huffaz sun yi sabani wajen ingancinta wa minhum man da'afaha min jihati al-isnad daga cikinsu akwai wanda ya raunana ta ta bangaren iznadi cewa isnadin wayannan hadisai sataftariqu ummati ala salatin wa na firqa wai wayannan hadisai ba su inganta ba ta bangaren iznadi wa qala la tusif yace ba su inganta ba li'annahu ma min isnadin huwa bi hadha hadith cewa babu wani isnadi wanda aka rawaito wannan hadisi da shi illa wa fihi da'if face a cikinsu akwai mai rauni hmm. illa wa fihi da'ifun a cikin sa akwai wani mutum mai rauni a cikin sa kullum hadisin hadha sha'anu sha'anu la yujuz al-istidlal bi hadisin da yake wannan shine sha'anin sa to baya halatta a kafa hujja da shi tunda a cikin hadisin a cikin islamin shi lallai in ji su akwai wani mutum mai rauni wa nasiha ula anna al-hadith qad yasih nan sun manta cewa lallai hadisi yakan inganta idan ja'a min turkin yuqawi ba'da idan yazo ta wata hanya wanda sashe ke karfafa sashe kama huwa wadihun liman marasa hadhihi sana'a kama yanda yake a bayyane ga wanda yayi mumarasa da wannan sana'a din wanda yayi mumarasa da wannan sana'a na hadisi ya san cewa hadisi yakan to da ifi idan raunin bai tsananta ba sai a samu shawahi ko to wayan mutane gaba daya sun san hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban sun san a cikin isnadin hadisin akwai wasu wanda yake rauni wanda ba mai tsanani ba sun san kuma a cikin hadisin akwai akwai wanda yake isnadin shi hasan to ai ya kamata wannan hadisi ya zama to ya samu karfi ta wata hanya wanda wannan shine ka'ida na malaman hadisi wa min allazina da'afu al-hadisa abu muhammad bin hazam sahibi daga cikin wanda suka rauna hadisin akwai abu muhammad ibn hazm sahibu kitab al-milal wa nihal al-milal al-fasal fi al-milal wa nihal ibn hazm al-andalusi shi ya ce wannan hadisi mai rauni ne iktafa bi من اكتفى turuq al-hadith daga cikin malamai akwai wanda ya wadatu da yawaituwa hanyoyin hadisi wa ta'addud sahaba da kuma yawan sahabban da suka ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh wa bi nazafati asanid ba'd al ahadith na minha da tsaftar isnadojin wasu hadisai akwai hadisan da ko da guda ɗaya aka ɗauka ya inganta an gane wasu hadisan isnadan ba su da matsala kun gane wannan ai hmm. to ibn hazm sai ya ɗauki bangaren masu raunin sai ya shiru akan sauran wanda yake suna da inganci hadisan sun zo ta hanyoyi daban-daban wasu hadisan isnadin su da ifi wani hasan wasu kuma sahihai suna da yawa fasahahu aw hasanu hadha alhadith sai suka inganta ko suka hasana wannan hadisi wa ka aqwalu man man man amkanana al-wuquf alaiha wato karki maganganun wanda yake yiwuwa mu tsayi zuwa gare shi za mu ji bayanin da malamai suka yi kan isnadin wannan hadisi an gane saboda a yan ikwamin musulmin sun yi amfani da maganar ibn hazm da maganar wasu malamai wajen kokarin cewa wannan hadisi bai inganta ba tunda bai inganta ba maganar cewa al'umma za su rabu kashi kaza duka muna cikin wuta bai taso ba amma jona yi akwai yadda su salman auda shi ma ya yi ƙoƙarin shi ma ya nuna hadisi bai inganta ba saboda ya cimma burinsa na ainihin na ta'awon da fi bata tafakna a laihin nan saboda wannan hadisin ya rusa ka'idar na ta'awun fi na alayhi kun gane dan su ka'idar yana nuna wato sufi a amfana da shi ta bangaren sufancinsa a kyalimi inda yi kuskure dan qur'aniyun a amfana da shi ta bangaren ƙur'aninsa, a kyalimi inda yi kuskure dan shi'a a amfana da shi ta bangaren shi'ancinsa a kyalimi inda yi kuskure eh? kowane dan bid'a a amfana da shi bangaren da yake da amfani kuma inda ya kuskure a yi watsi da shi to idan muka ce hadisin na ya nuna dukkan 'yan wuta ne yaya za mu yi a cikin addini ko mu nemi taimako da dan wuta an fahimci wannan ayi to saboda haka wannan hadisin ya kawo wa ikhwanul muslimin cikan sosai a wajen gina aqidan su na yin cewa mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sashen mu ya ba sashi uzuri inda muka samu sabani to an ce duk wayannan saba'in da biyu yan wuta ne sai guda ɗaya kaga tun da an ce yan wuta ne mai ruwanka da su to amma idan aka nuna cewa hadisin da ifi ne to za a ce kowanne da dan akwai wani littafi da suka wallafa da ke nuna cewa kowace kungiya daga cikin kungiyoyin na akwai amfaninta akwai kuma matsalanta kace yan salafiya zaka amfana da su wajen wajen ilimin hadisi sufaye zaka amfana da su wajen zikiri da kuma tsarkake rayuka yan shi'a zaka amfana da su wajen abin da ya shafi kira zuwa ga mutunta ahlul baiti an gane kowane bangare akwai amfanin da yake da shi akwai kuma inda bai da amfani kaga wannan ba karamin hadari bane wato suna so su rusa salafiya su nuna salafiyanci akwai abin da akwai a ciki akwai abin da babu shi to kuma aqidan salafiyya aqida ce shamila babu wani abu wanda bai cikin ta salafiyya aqida ne salafiyya ibada ne salafiyya mu'amala ne salafiyya tarbiyya ne babu abin da aka bari duk wani duk wani tarbiyya da wani nau'i na ibada da wani nau'i na mu'amala wanda ya saba ma aiki na magabata za a yi watsi da shi ba daidai bane shi an gane wa Iyazu billah نعم الأدب المفرد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إسماعيل بن أبي أويس نعم قال حدثني عبد العزيز بن محمد نعم عن محمد بن عجلان إيه؟ عن قعقاع بن حكيم حكيم عن أبي صالح السمان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنما بئست لأتمم مصالح الأخلاق kawai an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u an gane ku an aiko ni dan in cika me kyawawan ɗabi'u gaskiya rikon amana cika alƙawari, kyauta taimakon al'umma da sauransu na'am حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت للي عائشة تاتي رضي الله عنها نعم ما قل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين فأتم بين ومن ذا الله ذهبي با tsakanin al'amura guda biyu Illa aisaruhuma a ce ya zaɓi wanda ya fi sauƙi. malam ya kun isma inda ba zunubi ba ne. mun gane ko shi manzo Allah baya son guluwi idan an nemi zaɓin shi a cikin al'amura guda biyu ɗaya akwai tsanani ɗaya kuma akwai sauƙi, amma kuma dukkan su gaba ɗaya za su biya buƙata. wannan za ka samu biyan buƙata cikin tsanani wannan za ka samu biyan buƙata amma sai ka wahala a gari to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaben wanda yafi sauki matukar wanda yafi saukin ba zunubi bane idan wanda yafi saukin zunubi ne ba na'am idan kana isman kana abadun nasu idan ya kasance zunubi ne kana abadun nasu min to zai kasance annabi ya fi shine mafi nisantar mutane daga Ko na ne ko na'am wa man taqwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ramuwa don kanshi ba idan ka masa laifi idan abin da ya shafi kanshi ne ya yakan yabe amma idan abin da ya shafi addini ne to ba sassauci illa sai dai idan an keta alfarman Allah ta'ala sai ya yi ramuwa saboda Allah a gani in an keta alfarman addini sai ya yi ramuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala eh. to wannan ya nuna cewa idan an taɓa mutuncinka a matsayin kare na mai da'awa kai shiru in ka san cewa in an taba mutuncinka in kai shiru mutane za su iya ɗauka gaskiya ne sai kai shiru misali ba na mantawa akwai mala albani na Zariya. yan zazzakiya da suka ga cewa yana yin wa'azi yana musu raddi sai suka ce an taba kama albanin Zariya da wata mace a wani lungu wani kaza wani kaza suka wata magana na fatan gane to yaga cewa wayannan mutane masharanta ne in suka yi wannan magana yayin shiru ya kyale me zai faru ba a ce gaskiya ne kuma sun yada ne a cikin jaridar su shine yayi wani wa'azi wai allura ya tono garma allura ya tono garma wanda ya wafce dan zaki da mabiyansa da kaza da kaza ya mishi fata fata na fata gani kaga tun daga nan suka kiyaye shi wanda da ya yi shiru ya kyale su da ya shiga uku sun nan fara tsokana ne suka cewa akwai kofa idan suka samu nasara shi kenan so sai ya nuna musu shi ba kan wala fa bane idan suka taba shi sun tabo bala'i an gane wani ko to saboda haka wani lokaci in an taba mutuncin ka kafa yake cewa tabawan bai da tasiri kyale kawai amma kafa yake zai iya tasiri wasu su yarda to kada ka yi wasa da shi kariya ga mutunci wajibi ne yana daga cikin wayannan lalurori guda biyar wanda musulunci ya zo don ya tabbatar da shi na'am حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان yanzu me yasa mutum in yace in yace ainihin kai kai abin nan mahaifiyarka ta haife ka ta hanyar zina ne me yasa ake kaiwa kotu wa mutum bulala tamanin? saboda kariya ga mutunci an gano wannan ko amma in kasancewa maganan maganan banza ne ba tasiri kawai kai banza da shi amma in zai yi tasiri ya shafi da awanka ka fito ka kare kanka an gano wannan ko wannan shine ka'ida misali kamar yadda wani dan jarida ya fito ya ce ai gashi nan mun zo mu muka hana wa'azin da yi kaga wannan magana da ya ce mu muka hana wa'azi kar yi mana kuma yana so ne ya zama mana da mutunci ya jingina mu zuwa ga tsoro sai muka nuna cewa fa ba za mu yadda a kirkiro karya a jingina zuwa gare mu a cika kasuwa da mu ba ina fatan gane wannan to kaga wannan idan mutum ya yi ma kafa ka fahimci wannan karya zai iya yin tasiri za a iya cewa me ya sanya wane ai ya ce wane ya yi kaza to me yasa wane bai kare kanshi ba to ya nuna wannan magana gaskiya ne za ku lura da wannan ɗan jarida ya mana ƙarya ai ba mu kyale shi ba mun fito mun ƙaryata shi sannan kuma mun fito mun nuna wannan abin da ya yarfa ne kawai da farfaganda to wannan shine na'am haddathana Muhammad bin Kafir qala na Sufyan an Zubayr an Murrah an hmm. Abdullah qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum lalle Allah ta'ala ya raba tsakaninku ɗabi'unku kama kasama bainakum yanda Allah ya raba arzikinku kowane mutum yana zuwa ne da arzikin sa ko wane ne baka arzikin Allah Allah ya raba tsakaninku ɗabi'unku kamar yadda Allah yake raba arziki haka Allah yake raba ɗabi'u ga mutane Allah ta'ala yu'til mal man habba wa man Allah ta'ala yana bada dukiya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'til imana illa man yuhibbu amma baya ba da imani ga kowa sai wanda yake so in kaga Allah ya baka imani ka gode yana son ka ne a gani akwai wasu sun fika hankali sun fika wayo sun fika matsayi sun fika dukiya amma kuma ba su da mai ba su da imani eh nam faman danna bil mal duk mutumin da ya rowa da dukiya an yi fika duk wanda ya rowa da dukiya ya ki ciyar da dukiya wa khafa al adu kuma ya ji tsoron maki an yi jahidahu ya ji tsoron makiyi kada ya yaƙe shi wa haɓar layl an yukhabidu kuma ya ji tsoron dare kada ya gogayya da dare wal yuksir min qawli la ilaha eh, ya ji tsoron makiyi wato ma'ana ya koma da makiyi ya ji tsoron dare ya yi gogayya da dare an gane ku ya kasa tashi ya yi kiyamun laini. to idan mutum ya san yana jin tsoron wannan to ya yawaita faɗin la ilaha illallah wa subhanallah ya yawaita faɗin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hmm. Eh. ashifa kun ji abin da aka ce wanda ya yi ruwa da dukiya ya kasa ciyarwa ya ji tsoron maki ya koma da shi ya ji tsoron dare ya yi gogayya da shi to yawaita wayan na askar wannan na nuna kenan mutum ya zama marowaci ya zama marowaci baya infaki amma kuma ya tayin wayan na askar din na? su shi ne الشفاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو العباس المبرز أبو العباس يا شيء قسم كسرى أيامه كسرى يا كسى رجل قوانا كنسى فقال يسلو يوم وانين كسرى ريح للنوم فين سركين سركين هنا سركين فارسة هو سركين فارسة kisra ya kasa kwanakinsa au kisra a sarkin rum kuma nan kisra azimin rum faƙala ya ce ya suluhu yau nan yau rihlin nau ya ce ranar iska ranar iska yana dacewa ga bacci lokacin da akwai iska wannan lokacin yana dacewa da mai da bacci wa mulgai da sai kuma lokacin girgije lokacin da akwai ruwan sama yana dacewa da farauta wa yawmul matar lishurb eh wannan lokacin lokacin girgije ke ko hmm. lokacin girgije na dacewa ga farauta kuma lokacin ruwan sama yana dacewa ga sha wallahi wasanni wa yawmul shams lil hawaij kuma lokacin da akwai zafin rana yana dacewa ga biyan bukatun mutane Kalibin Kalawai. Kalawai. Ibn Kalawai ya ce, Ma kana a arafahun bi siyasatin duniyahu. Eh, me ya kasance siyasar duniya wato me ya kasance ya fi su sanin siyasar su wato wane ne ya fi mutane sanin siyasar su Allah ta'ala wayannan mutane sun san siyasar duniya sosai hmm. Allah ta'ala ya ce ya na zahirin minan hayatun duniya. wato su wayannan bayan Allah sun san zahiri suna sanin zahiri na rayuwar duniya wa mu an al-akhirati hum amma kuma dangane da lahira su rafkana hmm. in dai kan duniya ne wayannan mutane sun kware cibiyar da kisra ya kasa kwanakinsa na duniya ga baki daya walakin na sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jazza an harahu ya kasa ainihin ginin sa salasata ajza wato juz'i uku kashi uku juz'an lillah wato juz'i akwai wani juz'i saboda Allah juz'an li ahli wani juz'i saboda iyalansa juz'an li nafsi wani juz'i saboda kai shi ya ware summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainahu bainan nas summa sannan kuma shi wannan juz'i nashi wannan bangare nashi shi ma sai ya kasa shi tsakanin shi da mutane kana yasta'inu bil khassa ala al amma manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman taimako da kebantattun mutane yana neman taimako da masu kuɗi akan gama garin mutane misali wa yaqul anani yana neman taimako da ainihin kebantattun mutane su taimaka ma gama gari wanda ba su da shi wa yaqulu yana cewa abulu ma ta taballa ya tadi wa ibadahi wato ku isar ku biya bukatar wanda ba shi da ikon wato isa waje na duk wanda baya iya zuwa waje na to dan Allah ku ringa biya mishi bukata ku ainihin kebantattun mutane fa innahu man ablaga hajatan hajatan man la yastati'u iblagaha domin duk mutumin da ya isar da bukatan wanda baya iya ba shi da ikon isar da ita amana Allah yawmal faz'il akbar Allah zai amintar da shi ranar firgici mafi girma wato ku isar da bukatan wanda ba shi da ikon isa waje na idan ya zama to mutum yana da wata bukata yana son ya sadu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba zai iya saduwa da manzon Allah ba to kai da kake iya saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dauki bukatar shi ka isar da shi zuwa gare ni a gare ka isar da bukatan wannan mutumin zuwa gare ni idan har mutum ya isar da bukatan wanda ba shi da ikon isar da ita Allah zai amintar da shi ranar firgici mafi girma gobe kiyama kenan a gari kenan mutane kala-kala ne akwai mutumin da yana iya isa wajen shugaba cikin sauki akwai wani wanda baya iya isa wajen shugaba to kai da kake iya isa wajen shugaba ka isar da bukatar zuwa ga shugaban idan ka yi haka za ka samu laza mai girma gobe kiyama na'am kamun jana'i eh? na'am A الحسن ai wajibi ne ma ba yana da kyau ba wajibi idan bai samu shawarta daga da za su tura shi rami ne duk ya shiga idan shi da wani abin ka isar da bukatar zuwa ga shi shugaban kuma kai din za ka iya biyan bukatar ka biya ai ka samu lada kwarai da gaske na'am amma aka ce can wurare masu nisa a tabbas shine wani lokaci za ga mutanen da kan zaɓa na kirki ne amma suna hawa zai zama na banza saboda sun taka wani mataki wanda ba na da ba a lokacin da yake talaka na kirki sai ka ɗaukar kirkin na na ashe ya yi labori eh talauci ya sa ya zama haka yana hawa wani mataki sai ya fito a mutum ko mutane haka shi za ka cewa ba za ka san haƙiƙanin halin mutum ba sai in ya taka wani mataki idan ya taka wani mataki na dukiya ko ya taka wani mataki na na ainihin mulki to anan za ka gane mutumin kirki ne ko na banza an gane shi yasa ba ma guje ke cewa kai dai ka ga mutum eh shi na adam kawai ka gan shi daga gan shi kawai eh ba ma guje ne ya sha rawani ya sha malamalin lokacin sallah ya aka ce bismillah ya ce kai daga ga mutum kuma gaskiya ba eh ana ta kokarin lalle sai yayi sallah ya ce kai daga ga mutum Kuma da mun ganda da malamalin da rawani su ba san shi ba ma guje bane sun doka wannan rawani na ustazu ne ce an gane wannan to wannan shi ne kamun janaris eh. ma ya harimu ala qaribil mayyit ma ya harimu abin da yake haramta ga dangin mamaci kad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umuran kana haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wasu al'amura al'amuran da ya kasance wala ya zalu ba su wasu mutane ba su gushe ba suna aikata wannan abun ta idan wani matacce ya mutu a gare suna aikata shi hal to ya zan wajibi a santa domin a nisanci wayannan abubuwa wayannan abubuwa a san su dan a nisance su ala budda min Za a makawa ayi bayanin su nam anniyaha Na farko yallowar kuka na mutuwa a ahadisin kathira a cikin shi akwai hadisai da yawa da suka yi nuni akan haramta ainihin yallowar kuka na mutuwa arba'un min fi ummati min amr jahiliya abubuwa guda hudu cikin al'ummata suna daga cikin al'amura na jahiliya la ya turku na wunna. an gane ko wato ba sa barin mutanen jahiliya ba sa barin wani al'amura Alfakhru fil ashaf fil ahsab yin alfahari da matsayi mutum ya ringa yin alfahari da mukamin da yake da shi shi wannan yana daga cikin ɗabi'a na mutanen jahiliya idan kaga mutum a wannan zamanin yana yin alfahari da matsayi alfahari da ainihin dangi to lalle wannan mutumin yana da wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya waɗanda fil da suka game da nasaba ya ringa cewa ai muke da asali kuma ku da asali ai kabilan mu su asali ku kabilan ku jabu ne to irin wannan yin alfahari da ainihin dangantaka shi ma yana daga cikin ɗabi'a daga cikin ɗabi'un jahiliya ko da mutum yana da awon salafiya shi salafi ne amma kuma yana sukan nasaban wasu yana tabbatar da nashi to lalle wannan tare da shi akwai wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'an mutanen jahiliya kenan kabilanci jahiliya ne ɓangaranci jahiliya ne yan kasanci jahiliya ne mutane gabaki ɗayansu sun fito ne daga annabi adam kuma annabi adam daga turbaya ya fito babu wanda zai alfahari cewa shi ya fi wani tunda dukkan su gaba ɗaya in an bi silsila kakan su gaba ɗaya shine annabi adam an gane wannan ko na'am Eto eh, ya idan ya ma kai kuma sai ka mayar mai da martani daidai da abin da ka auna da addininka kada ka zo ka kauce ma addininka wajen ƙoƙarin ramawa ɗin, 'Famani man itada alaikum Fata atadu alaihi misli ma atada alaikum ko na'am walistisqa bin nujum da kuma roƙon ruwa da taurari mutum ya ringa roƙon ruwa da taurari cewa ya ringa roƙon tauraro tauraro ya sauka musu da ruwa ya ha? da kuma kukan mutuwa wa qala annaiha idza lam tatub mauti mautiha wanzu Allah ya ce mai kukan mutuwa idan ba ta tuba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamah za a ta yadda ita ranar tashin kiyama wa alaiha sulbani min qatrat alhali a gare ta akwai wando na alkibir wa kuma akwai riga na ainihin karje wato idan ba ta tuwa ba kafin mutuwanta ita mai yalo asalin wayan eh, nan na'i haɗin. a jahiliya kamar kamfani ne wanda ake ɗaukan su idan mutum an mai rasuwa sai je kamfanin wannan ya haɗin. sai zo ya ce to shi yanzu a bashi wacce tafi kwarewa wajen kuka ko a bashi matan da suka fi kwarewa wajen kuka saboda iyayensa lallai sun kyautata masa da yake raye yana so a samu ƙwararrun masu kuka wanda za su zo su taya shi yin kuka ga da tsohon mahaifiyarsa to kuma iyayen da suka ƙware wajen kuka iya kuɗin da za ka biya an gari mutum kafin ya rasu sai ya yi wasiya ga matar shi ko ya yi wasiya da ga 'ya'yan shi idza mittu fan'ini ma ana ahluhu fan'ini bima ana ahluhu eh? wa shuki alayya al-jayb ya idan na mutu bi ma ana ahluhu ki min kuka da abin da ni nafi dacewa da shi ki duba irin yanda na kyautata miki ki min kuka gurgurdan shi sannan washuki alayyal jayi ki yaga aljuhu a gare ni ya ce diyar ma'abat an gane wannan ko to saboda haka da musulunci ya zo sai ya haramta wannan abu wannan al'ada ne mara kyau a bashi an gane wannan ko amma yanzu ka gane yanzu akwai dan ci gaba babu wannan kamfanin ko amma za ga yan uwa da abokan arziki suka yi wa mutum kara daga amma da suwa kaga ana ta zubar da hawaye ƙarya ana ta zubar da hawaye ana wucewa wajen sai gama fashe da dariya wani malamin ya taɓa mu labari za shi talatan mafara sai Allah ya haɗa shi ya shiga mota tare da wasu mata fatan nan ana ta fira ana ta fira ana ta gulma ana ta shewa an zo dab da inda za su sauka sai su fara cewa ina ne wani gidan an kusan kaiwa ne aka ce an kusan kaiwa a ina ne za mu fara daga ce muna kaiwa can sai a fara wallahi tala ana kaiwa daidai wajen kawai sai gaji sun fara ihu suka fara ihu suna kuka sun mutu sun lalace wayo Allah na wayo kaza haka suka fito da kuka abin ya ba kowa dariya na fatan mutanen na sun fito daga garin ana ta shewa ana ta dariya ba kuka ashe kukan na ƙarya ne ana girgiro shi ne domin wanda aka yi wa rasuwa ya ce an damu da shi an gano wannan ko to duk wannan gaba ɗaya haramun ne mutum ya ta ihu an yi mutuwa na rawabu muslim wal baihaqi min hadith a tashe su gobe kiyama a garin akwai akwai ainihin wando na alkibir alkibir wani abu ne kamar kwalta a kazan yadda kwalta yake baki go to shi wannan alkibir akan shafa shi da tukunya in an shafa shi aka zuba ruwa za ga ruwan nan yayi sanyi sosai akan shafa shi ga salka idan matafiyi na so yayi tafiya da salka sai ya shafa wannan alkibir sai ya dinki in ya zuba ruwa za ga ruwan yayi sanyi kamar na firiji an gane wannan ko to shi wannan gobe kiyama wato za a tsayar da shi gobe kiyama za a tashe shi alhali tare da shi akwai wando na alkibir wannan wanda na aljibar zai zai ainihin zai ainihin a zai damfari da fatan shi wanda in yace zai cire shi zai cire har da fatan shi a gani sannan kuma da kuma riga na garce kowa ya san garce yi, duk wani abu wanda yake mai kwarzana kwarzana misali kaga akwai sosan da ake kira garce ko irin sosan da ake amfani da shi wajen yau wanke bayi so so eh, na karfe din nan yau kamar kamar na bayan tukunya to za a tashe shi gobe kiyama yana da riga na garji masu kuka mutuwa za a sanya musu rigar garji wanda zai ringa suka jikinsu ga wanda kuma na alkibir da shi za a yi musu azaba gobe kiyama wai ya zila awu muslim wal baihaqi wa gai ghayruhuma min hadisi abi hurairah eh na'a wa sunatani min hadisi abi malik al-ash'ari Eh, saniyan na tanifin nasu mazihin kufur abubuwa guda biyu cikin mutane wato kaman kufur ne a gare su wato kufur da kufur ba wai kafirci mai fitar da mutum daga musulunci ba asalufin nasab su ka ga nasaban wasu mutane ka ringa tabbatar kana yaban nasaban ka kana kushe sauran nasabobi wannan kuskure ne wanda ya wato alalmai da kyallon kuka ga mamaci. Oh, Musulun walmai da ke. Na'am. muwatta <laughs> eh wa alaikum salam za su iya da maza da mata za su iya ziyarta amma da sharaɗin babu cuɗanya maza da mata sannan matan ba za su je suna ihu suna birgima suna kaza ba an gane ku in za su kiyaye dokokin Allah su yi shiga na musulunci sannan kuma babu ainihin kyallon kuka babu cuɗanyar maza da mata za su iya zuwa eh. insha Allah za a zagaya a nemi a wa lakum